Ya ku makiyaya da manoman Nijar to ku kiyaye. Cutar nan ta tsuntsaye da ake ce ma Newcastle barazana ce ga tsuntsayen ku. Tana kashe kaji, zakaru da dai sauransu, kuma idan ta zo ƙauye tana wanzuwa ne da gaggawa. Ya ake gane ta? Tsuntsayen ku ba sa cin abinci, da kyar suke numfashi, suna zawo tsanwa, wani lokaci wuyan suna kangewa. To baya da magani idan har ya zo to shi kenan. mafita kawai shine rigakafi killacewa kafin yin allurar rigakafi tsawon kowane watanni uku tsabtace akurki a koda yaushe kada ka haɗa kaji maras lahiya da masu lahiya killace sabbin haihuwa kada ka haɗa kaji da kutukuti ko zabi fidda kaza mai kwai ku kare tsuntsayenku ku yi musu allura cikin lokaci kaza guda mai rigakafi kashi ne da dama da aka raya. Domin duk wani karin bayani sai ku kira lamba 777 ko kuma 773 gida uku. inda za a cire muku dala uku ne kacal.